Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke yi muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Malaman jihar Kano na ci gaba da ƙalubalantar yunkurin gwamnatin jihar na tantance su ta hanyar samar da dokar hana su yin wa'azi har sai sun nuna takardar shaidar lahiyar ƙwaƙwalwa daga likita. Muna tahe da ƙarin bayani a kan wannan. Sannan kamar kowace rana ya tayo editan jaridar Aminiya Salihu Makera na tahe da tsarabar labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau Juma'a. game da sato kasa katsin da ake ci gaba da yi tsakanin gwamnatin jihar Kano da malaman jihar da take neman a yi musu gwajin kwakwalwa kahin su ci gaba da yin wa'azi. Mun tattauna da Malam Ibrahim Khalil shugaban majalisar malamai ta jihar Kano kuma shugaban majalisar malamai a yankin Arewa maso yamma. Haka kuma mun tattauna da lauyan kare hakokin bil'adama Ma'aruf Muhammad ya kasai. Don mu ji ko yunkurin na gwamnatin jihar Kano abu ne mai iya yiwuwa ta mahangar doka ko kuwa. Har wa yau mun ji ra'ayoyin jama'a a kan wannan takun saƙa, amma kuma duk ƙoƙarin da muka yi na jin ta bakin wani wakilin gwamnatin jihar ta Kano haƙarmu ba ta cimma ruwa ba. Da farko ga ra'ayoyin jama'a. Assalamu alaikum wa barakatuhu. Mai magana kuma da Abba Zamzam Abubakar daga jihar Kano. A matakin da gwamnatin jihar Kano take son ɗauka na gwada ƙwaƙwalen malamai ba mataki ne da zai haifar da ɗa ido ba. dalili shi shine mataki ne kawai da zai shigar da siyasa a cikin harkar malinta domin babu abin da ya rage da al'umma suke ganin kimarsa da mutuncin shi kamar malamai to da zarar gwamnati kuma ta siyasantar da wannan harkar malinta to zai zama na malaman ba a ganin kimarsu dalili shi shine a lokacin da za a zaben ciyamomi a nan jihar kano mun ga yadda gwamnati ta ce za ta ɗauki mataki na gwada kwakwalen ciyamomi da kansiloli 'yan takara kenan kafin a basu to amma daga baya zarge-zarge shigo cewar an samu waɗanda suke shaye-shayen kuma an ba su wannan takarar to kenan siyasa za ta shiga cikin harkar malinta domin an samu an zo an ce za a gwada kwakwalwar malamai malaman nan akwai waɗanda a zahiri an sani eh, ba abin da suke sai goyon bayan gwamnati da kare manufofin gwamnati sannan kuma akwai wanda su neutral ne sun tsaya ne aikin su tsakani ga Allah akwai wanda su kuma suke goyon bayan waɗansu jam'iyyun adawa kenan za a shigo da siyasa cikin harkar malamai don haka ni a ra'ayina ba na goyon bayan wannan duk kuma gubar da ake tunanin malamai suna yadawa ba ta kai gubar da 'yan siyasa suke yadawa cikin al'umma ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu aminiya suna na Hassan Abubakar Jibril daga jihar Sokoto, Najeriya. A hakikanin gaskiya a matakin da jihar Kano ke yunkurin ɗauka na gwajin kwakwalwa akan malamai mu ba mu ce a'a ba. Amma abun da muke kira a kai shine ai ba malamai kaɗai ya kamata a yi ma gwajin kwakwalwa ba. Gwajin kwakwalwa abu ne mai kyau duk inda ake a zancewa zancewa duk wanda ke jagoranta al'umma ko ke tsayawa gaban al'umma a tabbatar da cewa mutum ne mai hankali a shi yasa muke ganin ya kamata su ma 'yan siyasa jagororin tafiyar a faro tun daga gwamna shi Ganduje ya fara shiga a yi yarin ɗine a tabbatar da tabbas shi ma kwakwalwar shi lafiya lau take followed by deputy gwamna manya-manyan mukarraban gwamnati a zo har ƙasa har kansila. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan akan yunkurin gwamnatin Kano na neman gwada lahiyar ƙwaƙwalwar malamai kahin ta bar su su yi wa'azi a jihar. Kahin mu ci gaba, yanzu ga Muhammad Awal Suleiman da editan jaridar Aminiya Salihu Makera ɗauke da tsarabar da ya ƙunsu mana daga labaran jaridar da za ku iya saya a yau Juma'a. Malam Salihu Makera barka da Juma'a. To babban labarinmu wata dogo doguwar tattaunawa ce da muka yi da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari. Labarin yana da kanun abin da zai kawo mafita daga kalubalen rashin tsaro, in ji gwamna Masari. Ya kuma dalilin ya sa matsar taimuni kuma ya ce yunkurin gwamnonin kudu na karɓe harajin bad wasan yara ne. sun an duba za a ga me yasa ya faɗi wannan sannan labarinmu na biyu kuma mun tattauna da mutanen zamfara da sokoto game da yadda suke rayuwa bayan katsan layin wayoyi da wasu suka ce sun je sokoto ko zaria kafin su waya ko su sayayya sannan akwai labarinmu na ciwo bashin da gwamnati na ke yi to mun tuntaɓi malaman addinin musulunci da na kirista wani malama da musulunci ya ce ciwo wa najeriya ba su suka zalunci ne da bautar da na baya yayin da wani limamin kasta ce abin akwai tashin hankali sannan akwai hirar da muka yi har illa yau a gidan talabijin ɗin wanda muka ɗauka mu a jarida da gwamnan jihar kano a dr abdullahi umar ganduje da yake cewa ban tsayar da wanda zai gaje ni ba to labarinmu na ƙasashen waje ya mai da hankali ne kan taron majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da shida jawaban da aka gabatar da korafe-korafe da bukatun da kowace ƙasa ta gabatar kuma a yau juma'a shugaban najeriya alhaji muhammadu buhari shi ma zai yi jawabi ga majalisar sannan akwai taliban tana duba yiwuwar kyala mata su yi aikin gwamnati da kuma karatu sannan kuma mayakan huti ake zargi da ratayewa ko harbe mutum tara da suke zargi da leƙen asiri su wayannan su ne labaranmu na ƙasashen waje. To sai mu leƙa ɓangaren al'ajabi. To ɓangaren al'ajabi kuma wata ce kawai ta ci ta ƙoshi inda take kashe watan tabarunta guda biyu sama da naira miliyan biyu a duk wata wajen yin musu kwalliya. Kwalliya? Kwalliya. Lallai akwai labari. Yawa to kuma sai wata saniya da aka ce ita tafi kankanta a duniya ta mutu. Mm. sannan kuma akwai wani mafarauci da ya tsinci kayan tarihin da aka auna za su kai shekara dubu shida a cikin wani kada hmm. so yana suna ga cikin labaranmu na al'ajabi na'am amman leka bangaren nishadi kuma fa to a bangaren nishadi mun tattauna da jarumar nan ne ummi rahab wadda ɗaya daga cikin waɗanda adam a zango ya raina to suka ɗan samu matsala a 'yan kwanakin nan to shine muka cewa ita me ya faru ta yi bayanin dalla-dallan abin da ya faru in an saya za a ga abin da take ta faɗa da kuma sai kuma ta'aziyar fitaccen mai ɗaukar hoton nan alhaji tage shi ma mun duba mun yi ta'aziyarsa. Na'am. To sai kuma bangaren wasanni. Kuma bangaren wasanni kuma babban labarinmu yana magana ne kan yadda Afirka ta kudu ta zo har Najeriya ta lallasa 'yan kwallon mata na Najeriya da ci hudu da biyu a gasar cin kofin Aisha Buhari na farko da aka yi. sannan tsohon kyaftin ɗin kamaru samuel eto ya bayyana niyyar ta tsaya kan shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar kamaru sai kuma fitaccen ɗan kwallon nan lewandowski ya lashe takalmin zinari na turai na kakar wasa ta 2020 zuwa 2021 waɗannan suna daga cikin labaranmu na wasanni to sauran kuma labaran idan an sai jarida za a ƙarasa karanta su An gaida Muhammad Awwal Suleiman da editan jaridar Aminiya Salihu Maƙera, da fatan za a garzaya a nemi jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. a karanta a sha labari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust muna tattaunawa ne akan dambarwar da ake ci gaba da yi tsakanin malamai da gwamnatin Kano da ke neman a yi musu gwajin kwakwalwa kahin ta bari su ci gaba da yin wa'azi. Kuna iya jin shirin ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da twitter.com aminiyatrust. Har wa yau za ku iya saurara ta Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify da in Radio da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 zangon FM a Kano. Barista Ma'aruf Muhammad Ya Kasai lauya ne na kare hakkokin bil'adama, mun tattauna da shi akan yunƙurin gwamnatin jihar Kano na kafa dokar tantance lahiyar ƙwaƙwalwar malamai a likitance kafin su yi wa'azi. Gwamnatin jihar Kano ai kamar yadda duk jihohi suke 36 na Najeriya suke da majalisar dokoki suke yin dokoki, majalisar tarayya suke dokoki da ya shafi gwamnatin tarayya. Gwamnatin jihar Kano tana da iko da dama da za ta tura wannan ƙuduri gaban majalisa sai dai idan ta tura shi kafin ta tura shi tunda na shiga cikin harkoki na yin dokoki ina cikin wani ƙungiyoyi da muka wani lokacin ake tuntuɓa da in wannan abu ya taso dole gwamnati sai ta tuntuɓi duk waɗanda abin ya shafa wato wanda ake ce ma stakeholders da ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomi masu kansu da ƙungiyoyin malaman su kansu sai an kirawo su an zauna da su an faɗa da su an sanar da su wannan doka ga yadda za a yi ta sannan kuma a ji ra'ayoyinsu jin wannan ra'ayoyi sannan shine za a tarkata ra'ayoyin a kudurce shi a maida shi. Barista mu kaddara cewa gwamnatin jihar Kano za ta bi duk waɗannan matakai da ka ambata kuma ta gabatar wa majalisar dokokin jiha kuma wannan hmm. abun ya zama doka. Ba ka ganin hakan zai saba wa wata dokar da ke cikin kundin tsarin mulki na Najeriya cewa duk wani ɗan ƙasar Najeriya yana da 'yancin gudanar da addinin shi yadda yake so. Eh, duk waɗannan Najeriya yana da 'yancin gudanar da addinin shi yadda yake so. Sai dai a Najeriya ta kasance ƙasa ce da ta shiga cikin matsaloli da suka shafi harka ta ta'addanci da abubuwa da ikirari da suka shafi addini da kabilanci da abubuwa da dama. Saboda haka yin doka da ta shafi irin wannan abubuwa ba zai ci karo da kundin tsarin mulki ba. Barista Ma'aruf Muhammad ya kasai lauyan kare hakkokin bil'adama. Malam Ibrahim Khalil shine shugaban majalisar malamai na jihar Kano kuma shugaban majalisar malamai a yankin Arewa maso yamma. Na tattauna da shi inda na hwara da neman sanin inda aka kwana da kuma inda aka dusa game da maganar gwajin lahiyar kwakwalwar malamai kafin a bar su su yi wa'azi. A mu tambayar da muke yi shine me yasa aka ce za a yi wannan gwajin? Me ya kawo dalilin yin gwajin to? Me ake so a cimma a samu a yi gwajin? Malam idan muka duba abubuwan nan da ke faruwa misali ta'addancin da ke faruwa duk wanda ya ɗauki makami yake wani abu zaka ji ya ce yana yi ne da sunan Allah yana yi ne don Allah. Kenan watakila akwai wasu malaman da ke faɗin abubuwan da ba su kamata ba wanda kuma suke tasiri a ƙwaƙwalen mutane har su ɗauki makamai su suna ganin kowa ma kahuri ne su ne suke kan daidai. Ba ka gani irin waɗannan malamai bai kamata a bar su suna wa'azi ba? A'a maganar cewa wani ya dace wa'azi wani bai dace ba daban. Kuma ka zo ka hukunta mutum da cewa ko ba shi da hankali ko da hankali daban. A zo kuma a ce ga wani ya zo yana kafirta wani. ko kuma ya ɗauki makami yana hukunta wani da makaminsa wannan daban sannan kuma sai a koma a duba shin su makaman nan suwaye ma suke ba da su suwaye suke sai da su suwaye suke ba da kuɗi ake irin waɗannan abubuwa sannan kuma sai a duba a ga shin hannun waye ya fi yawa a irin waɗannan abubuwa sannan kuma sai a duba a kalli maganar farida waziri da ta faɗa da maganar da sarkin kano wanda ya sauka na sunusi na biyu sai a duba a gato bayanansu da suka yi a kan 'yan siyasa da masu mukami da shauransu to su kuma waɗannan me yasa ba a yi musu doka ba waye biyin barnar kuma barnar da da ake gani ina dalili da zai sa a yi wannan ya kamata a zauna a yi tunani kafin a yi hukunci a dubi asali da tarihin yadda kowane abu yake tafiya amma ba za a zo a ce malamai ba sai kuma shi wanda ake ganin ma ya zo yana yin wani abu da sunan addini shin malami ne mai ilimi ne waye malaminsa me karatunsa me matsayinsa sannan a yi masa hukunci a zaka zo a ce yanzu idan aka zo aka ce duk yan najeriya mutanen kawai ne to me ma'aunin da ya sa ka ce dukkansu mutanen kawai ne ko idan aka zo aka ce duk yan siyasa mutanen kawai ne me ma'aunin da ya sa in aka zo mutane suna cewa yan jarida ga su ga su su to su kuma me ma'aunin da yasa aka ce kaza kowane abu ya kamata a auna shi kafin a hukunta shi Malam Ibrahim Khalil shine shugaban majalisar malamai na jihar Kano kuma shugaban majalisar malamai a yankin Arewa maso yamma. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da kuma editan Musagir Kano Sali, Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.